to sannan ya shiga ga bayanin hukuncin wanda ke haramta mutum ya aure ta daga cikin mata wa man la haramta da wanda yake bai haramta to waɗanda an ka haramta su aka kaɗan saboda su za a ce ma banda wannan saura kenan ka ɗauka ga sunan wala ta yi kuma malaka a bawon kada ku aure abin da ubannin ku sun ka aura wato ya ce na kaha a ba kuma abin da uwayen ubannin ku sun ka aura na kaha yana da ma'ana biyu yana yiwa ya ɗaura aure ko kuma ya yi taki duk wanda abin nan ya aure mace ko ɗaura aure ɗaya ya yi to ta haramta ga ɗansa ya aure ta kun fahimta ko haka nan in ya take ta da bauta amma don taki da zina wannan bai hana ɗaki aura kun gane ko domin haram bai hana halal wala tankihu ma ka ban kada ku aure abin da ubannin ku tun ka aura minan nisa'i da mata illa ma qasala sai abin da ya shude min fi min fi ilikum dalika fa innahu an abin da ya riga ya wuce Allah ya gafarta shi ba a hukunci a kansa laifin da mutum yayi kami ya shiga musulunci ba a kula da shi Allah ya gafarta ko uwar shi ya aura ya haihu da ita sannan ya musulunta dan nan nashi ne yana gado kamar sauran 'ya'ya

وأخواتهم من الرضاعة وهم عاد نسائكم وربائبهم الذي في حجوركم من نسائكم الذي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم فيهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أفضلكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما to mun fara da cewa la tanku amanaka aba ukum min nisa illa ma kasa sai abin da ya gabata wannan Allah ya gafarta shi eh shine muna ciki kenan fa innahu ma'fuun anhu wato abin da aka yi na jahiliya ba damuwa da shi fa innahu ma'fuun anhu قال ابن العباس وات ابن العباس يتي رضي da عنهما وجمهور المفسرين ده مهي يوم ما سو فسرا كان على الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم wato mutanen jahiliya in mutum ya mutu sai ya'ya ne su gadi matan su aure su ban ku an zalika su daga wannan innahu wato auren uba matar uba kana fahishatan ya zan abu mai muni Eh, wa makatan kuma kin Allah abinki sababan lil makati min Allah wato sababi ga kin Allah wa huwa ashaddul bugul wato ki makati yayi bugul tsanani wa sa asabila kuma ya muna ne zan hanya ga mutane kuma ba su dayan ka hana muku ba mata uba daya ba hurrima alaikum ummahatukum wato kamar yadda yayi magana matar uba banda matar baffa wato abin nan wan uba ko kanan uba in sun saki kana iya aure sai dai uban ko kaka to gode ma alaikum ummahatukum an haramta muku um, um, um, uwayenku mata an tanki hunna ku amre su wa shamilatil jaddat kuma ya hada kakannin mutun min qibalil abi wal ummi na wajen uwa da wajen uba wal ummi wal ummi akwai alif wato kakannin mutun na wajen uwa ko kakannin mutum na wajen uba duka ya haramta aure su wa banatukum kuma an hana muku ƴaƴanku da kun kai wa shamilan banatul ibni abanatul auladi wa yansafunna nan wajen haramci da ƴaƴan ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka maza da ƴaƴan ƴaƴanka mata duk sun haramta kun gane ko matukar da in an joza a ce kai ka haihi ubanta ko ka haihi uwarta ko kakarta wato abin aure ya haramta wa akhawatukum wato haka nan yan uwan ku min jahatil abi aw ummi ko kuma gaba dai wato wanda yake yan uwar mutum ya ko li ya ko li ummiya wato an haramta mutum ya aure wa amma tukum haka nan kuma hana muku eh, abin nan gwaggwannin ku yan uwan uba mata akhawatu abaikum wa ajdadikum kun fahimta ko to wa khalatukum haka nan kuma abin nan yan uwan uwa mata wato innoni ay akhawatu ummahatikum yan uwan uwoyinku wajaddatikum da kakanninsu na wajen na wajenta wa banatul akhi haka nan ƴaƴan dan uwa kana da dan uwa ya haifi ƴaƴa mata baka iya auren su wa banatul ukhti haka nan ƴaƴan ƴar uwa kana da ƴar uwa mace ta haifi ƴaƴa baka iya auren su wa yadkhulu fihinna haka nan duk ƴaƴan da sun haifa kai baka iya auren su amma ka suna iya auren su wa ummahatukum allati arda'anakum da ku waɗanda sun ka shayar da ku mama ba ita ta haifi mutum ba amma ta iske shi na jariri ta bashi mamanta ya tsotsa to ta haramta gare shi ta zan uwar shi eh, qabla sikimal haulain ta shayar gabanin cika shekara biyu walau walau bi masatin wahida ko da tsotso guda ne inda malik wa abi hanifa wato malik da abu hanifa yana cewa in dai ka sha nonon mace kana jariri baka cika shekara biyu ba to ta haramta ta zan uwa gare ta mu wala budda an yakuna khamsa rada'ati inda shafi amma shafi yana cewa sai ya zan tsotso abin nan biyar kama bayyana kul hadisi kama yadda hadisi ya bayyana wa akhawatukum min rada'ati kuma an haramta muku ku auri ƴan uwanku na wajen shan mama wato mutum ne an ka hada shi da wata yarinya an ka shayar da su ga uwarsa ko ga uwarta to ta zan yar uwar shi bai halatta ya aure ta wani haqu bi zalika eh, bi sunnati bana albanatu minha wato yar uwa da ka sha nono tare da ita ƴaƴanta ma baka iya auren su kun gane ku wa hunna man arda'at hunna mawdu'atu eh, mawdu'atu haka nan kuma ƴaƴan mutum kana da mata tana da tana da nononka ta shayar da wasu jarirai to jariran nan in sun girma sun zan ƴaƴanka ba ka auren su ba ka auren su eh, kun san nono daga namiji yake ba daga mace ba hmm. wadda ba ta kawo ba ta yin nono eh, wal amma ta haka na ammomin wadda ka taka ko ko ko wadda ka ta sha da abin an ka sha nonon ta ko ko sha tare to da ita da ƴan uwanta da ammominta duk ba ka yi auren su wal ta haka na khalolinta wa banatul akhi haka nan ƴaƴan dan uwanta eh, wa banatul ukhti ha li hadith wato hadisi ga hadisi yace ya harumu min ar-rada'i ma ya harumu min an-nasab duk abin da ke haramta na zumunta ya haramta wajen shan mama wato da ka sha nono da mace ko ko dangare ta to ka zan ɗanta ko ka zan ɗan uwanta kamar na dangantaka kun gane ko amma yana yiwa ka sha nono da da mace kai ka zan ɗan uwanta amma ɗan uwanka wanda bai sha nono da ita bai to ya aure ta kun fahimta ko ina da jama'a wato da da wa ummahatu nisaikum haka na an hana ku aure uwayen matan in an ɗaura ma mace aure da mutum to wannan mutum ya haramta ya auri uwarta ko ɗaurin aure kawai an kai ba ibukun haka nan kuma kada ku aure a golayyanku jam'u rabibatin bintu zawjati diyan mata min gairihi daga waninsa allati fi hujurikum wanda a cikin dakunan kutar buhuna kuna renan su sifatu muwafaqatin lil galibi wannan sifa ce wanda yake ba tilas sai haka ba fala mafhumu lahu wato agodan ka ba ka iya aurenta min nisaikum allati da khamtu bin daga matan ku wadanda kun kai dukuli da su wato matukar kai dukuli da uwa to diyarta ta haramta fa in lam takunu da fardin bihi amma in ba ku zan kun yi duhuli da su ba fala junaha alaikum ba laifi gare ku fi nikahi banatin daga auren su idza faraktum hunnan kun karabu da su wato idan mutum ya daura ma mace aure tun ba ta bai sadu da ita ba sai ya ga diyarsa ya ga ya diyar sai ya walwale auren uwa ya daura ma diya amma in an daura ma diya to wadan ya haramta a aure uwa kun gane ko to wa ilu abnaikum kuma an haramta muku ku auri matan ƴaƴanku alladina min aslabikum na tsatsanku bi khilafi man man tabannaytumuhum banda waɗanda yake kun dauke su ƴaƴa falakum nikahu halailin kuna iya abin auren ƴaƴansu kum ne eh, nikahu halailihim wa amma halailu abna'ir rada'i fa ulima tahrimuhunna bis sunnah wato idan mutum Eh, eh, wani yaro ya sha nonon matarsa to in ya yi aure ba ka yi auren matarsa kun fahimta ko amma nonon yar kanin wato eh, matar matar dan kanin ka wannan kana ya aure ta kun gane ko sai da kuma an hana muku ku tara auren yan uwa biyu shakikai ko li abbai duk uban su guda ko uwar su guda ko kuma sun hada duka ku hada su ku aure su min nasabin na dangantaka, aure dayin ko shayar da mama su duka sun taba abin nan yan uwa ne na sha mama baka iya hada su lokaci guda ka aure su bin nikahi da aure eh, wa haƙu bihi ma bi sunnati aljam'u jam'u baina ha wa baina ammati haka nan ba a haram ba a halattawa ga mutum ya zama eh, mace da gwaggwanta shi aure ta lokaci guda aw khalata ko inna kanu uwata ko yar uwarta ba a hada su wa yajuzu nikah kullu wahidatin alal infiradi amma in ka auri wannan ka sake ta kana ya auro guda wa mulkihi ma ma'an haka nan ko ka mallake su tare an hana kun fahimta ko yana yiwa ka mallake su gaba da yan baka nufin ka take su amma in kana nuhin taki to tilasa sai ka haramtar da farjin guda daga guda wa ya wahida illa ma kasala sai abin da ya gabata na jahiliya min nikahi min nikahikum ba da ma zikira wato cikin jahiliya an dora auren irin waɗanda an ka haramta wannan ba a kula da shi kuma Allah ya gafarta fala junaha alaikum fihi domin Allah bai cewa kai laifi sai ya kawo ma doka inna Allah kana gafuran Allah ya zama mai gafara ga abin da ya gabata na gare ku kabla da gabane hali rahiman kuma mai jinkai kun gare ku فما akhadhakum بذنب فيما fi ma mada qabla nayi Allah bai kama mutum da laifin da a shi wato ba kamar irin na mutane bane a ce ayo binciken ayyukan da an kai wai ya samu mulki yau ya ce ayo binciken duk abin da an kai baya ya yi hukunci wannan abin haram ne ko kuma inda ko kullum mutum ya yake daga yau ga yadda za a yi wal muhafanatu min إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن ترجعوا لأموالكم مؤمنين غير مثابرين مؤمنين غير مكافئين فمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به to kuma ya ci gaba dai da matan da an ka haramta wa mutum ya aura wa hurrimat alaikum almusanat an haramta muku mata masu masu maza idan mace na gidan mijinta to haram ne ga wani ya neme ta aure an tanki wani kada ku aure su kaula mu fara kasa zuwa jihin gabanin mazan su su rabu da su fara'ir musulmatin kunna aula ko waɗanne iri ne ƴaƴa ne ko ko bayi ne ba ya halatta matuƙa tana da mijinta ka yi kokari ka raba ta da miji don ka aula. illa ma da aymanukum kuma ko da kawan baiwan mutum ce tana aure da wani to shikenan ta haramta gare ka matuƙar dai wancan miji bai rabu da ita ba Mm, illa ma malaka da imanuku sai abin da hannayen sun ka mallaka min al-imani na koyangi bi saboda kamu falakum wad'uhun wadannan kun samu ku take su in kan la kunna zuwa ko da yake suna da mazafi da harba gidan yaki wata musulmi lokacin yaki kasar kafirai suka kamo matan su to ko da yake matan nan da an ka kamo suna da maza to kamun nan ya bata auren saboda haka wato in asun istibra'i wato wanda an eh, ɗayan su yana iya takin su ba'dal istibra'i bayan istibra'i istibra'i nan kuma haila guda ne wa في istibra'i wadda الاستبراء والدخول islam ashe in tana nan kuma kafira wato ba za a ba za a aure ta ba sai fa in ya zamba kitaba ce don haka ce illal kitabiyya fa yubahu wa dahun ana halatta wa take su ba istibra'i fa ba sai sun fita cikin ba amma wadda yake abin nan ba maju ba maju ce tana ba kirista ba ba yahuda ba to ita sai ta musulunta da annal kitabiyyatu mubahun lil muslimin wa tuhunna domin waɗanda yake kitabawa kiristoci ko Yahuda ya halatta ga musulmi ya take su in ya mallake su ko ya aure su kitabullahi alai kitabullahi alaikum wato Allah ya rubuta waɗannan matan da anka ambata na don haranti ya rubuta ya wajabta akan ku wa ahalla lakum ma wara zalikum waɗannan mata da an ka ambata su da sun ka haramta an halatta muku abinda ba wannan ba sawa eh, siwa ma ma alaikum banda abinda an ka haramta muku na mata wato ya halatta ku aure su amma da sharadin an tabtagu bi amwalikum ku neme su aure da dukiyoyin ku wato ku biya sadaki ne eh, fi zawaji ga aure au samanin filbai ko kuma an baiwa ce mutum ya saya kun da ko musini na gari ne kuna masu yin aure da su gari musafi ne ba wai a yi abin nan wajiku ba wato mata waɗanda an kace ya halatta ku aura ku neme su da kuɗi wato da niyya aure shine musini na wato masu neman su tsare kansu da aure gari musafi ne ba masu haɗuwa don zaman zina ba ba wajiku ba fa masamtatun bihi min hunna abinda kun ka ji dadi da su da shi wata daggare su min man tazawwajtum ga wanda kun ka yi kun ka aura bil wad'i da taki walau maratan ko da sau guda wato eh, abin nan ta ku ba su sadakin su wakila al murad bil ayati nikahul mut'ati wato auren mut'a wa huwa shine an yanki halma an yanki hamra atan aure mace ila muddatin ma'lumatin kamar azumi yayo kusa ka ce wata gwauruwa ta ho mu yi aure har azumi ya kare da azumi ya kare shi kenan mun mun rabu da shay'in ma'lumin ga abin da zani baki fa idan cin kalmu da yin wannan lokaci ya kare ba na timin ta nisan ta gare shi min gani da zakin babu saki wato da lokaci ya shi kenan kamar abin nan a yayi haya daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wa tastabri'u rahimaha bi haidatin bayan kanan ta yi istibra'i da haila guda sun rabu in ta yi ciki ɗansa ne wa qala ibn arabi wa amma mut'atun nisa'i fa hiya min gara'ib shara'i shari'a wato wannan irin aure da ake ce mun kafin mut'a wato yana cikin abubuwa waɗanda yake na ban mamaki cikin shari'ar musulunci ha ubihat fi sadar islam farkon musulunci an yarda ayi haka nan thumma hurrimat yawm khaybar sannan bayan kana ka haramta ta ranar khaybara thumma ubiya fi sannan haka nan kuma an ka koma halatta ta cikin wani yaki da ake ce gazwati awtas thumma hurima ba'da zalika sannan ka haɗa cikin shari'ar musulunci li'annaha ubiya fi sadar islam farkon musulunci an yarda a yi ثم حرمت يوم خيبر kanan ka haramta ta ranar khaybar thumma ubiha sannan kanan kuma an ka koma halatta a cikin wani yaki da ake ce sun mafure ma ba da zalika sannan ka haramta ta bayan haka nan wata karra al'amura ala tahrim shi nan, daga nan kuma da laysa laha ukhutun illa al qibla ba ta da wata mas'ala wadda aka ma da ita sai al qibla da an ka fuskanci bayan ana an ka fuskanci Kaaba bayan haka nan da an ka yi hijira an ka shahe ta Kaaba an ka mai suwa Baitul Maqdis daga nan kuma an ka komo Kaaba mun fahimta ko to fa inna nusa dara alaiha marratayn shahewa ya auku gare sau biyu sun mustaqarraban kan tabbata wato kun fahimta ko amma yanzu ba ya halatta mutum shi ni kafin mut'a ko da yake shi a har yanzu suna yi fa kunna! ujurahunna wato matukar kun ji daɗi da su to ku ba su abin nan sadakin su ai mu muhurahunna allati farantum kunna! matukar mutum ya sadu da mace to sadakin da ya yanka mata duk ya zanna ta a farida wato yanke wajin Allah ya wajabta bata shi wala juna halakum fi ma taradaitum bihi min ba'd al-farila babu laifi gare ku ga abin da kun yi yadda ce yadda ce yadda cewa da shi min ba'd al-farila wato bayan farila min haddi ba'liha wato kamar da an yi sadaki rubu dinari sannan wannan domin wannan shine wajibi a bayar shine karancin sadaki rubu dinari kamar yanzu kusan naira goma to amma idan ya karu sama ko da nama ne idan miji ya ce to ban iya biyan eh, wannan wato yana yi wata rage masa har abin da ba zai kasa rubu dinarin ba kun fahimta ko a inna Allah kana aliman khabira allah ya zama masani inna Allah kana aliman masani bi khalqi ga littaki wa bima dabbarahu lahum hakiman ko mai hikima ne ga abin da shirya wato bayan farilla wato shi kuma rubudina ne shine karancin abin da zai wa mace karancin kayan da za ta zauna cikin ɗaki da shi kun fahimta kun eh, don haka Allah ya sanya shi ne karancin sadaki ah, to wadda kara shi ma ya ti hukumu zawajil ima'i bayan haka na auren bayi ya halatta mutum ya auri baiwa ko ko bai halatta ba ba sawa ba kwarkwara ba wato bai wani ka kai ka aura kun ga wato wanda ya auri baiwa wani ko da sarkin gari ne ya auri baiwa wani ƴaƴan shi bayi ne kun fahimta ko hmm, ko wane ne ya auri baiwa wani to ƴaƴan da ya haifa da ita bayan wancan ne mai baiwa a to um, saboda haka ya halatta mutum shi auri baiwa ko ko bai halatta ba ga sharuɗan shi nan faƙala ya ce الله لا يستطيع منكم قولا ينكر المغنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض وانجعوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف مصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أوطن بين بين بفاحشة فعليهن نصف ما على المصنات من العذاب ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تغفروا خير لكم والله غفور رحيم. To hukuncin auren bayan wani shi ne za a yi. wa mallam ya sadi minkun daulan duk wanda bai samu ikon baya da kuɗi shine tsauri iko na kuɗi wanda baya da iko daga cikin ku an yanke musu na sha'auri ƴaƴa mata ƴaƴa na dan da nai to ko huwa jara alal galibi salamu hu malaku wato kenan domin bai famin ma malakat aymanu to na iya aure daga bayan su wato bayan wani musulmi min fatayatikum mu'minat daga bayan ku wadanda an musulmi wallahu alam bi imanikum kuma wadda yan wanda in an ce wani mutum musulmi ne ba a binciken yaya musuluncin sa yake wato Allah shi ya san abin da yi, ko ka tafi da zahiri ko da to da bayyane matuka an ga tana sallah kenan wakilu kulu as-sara'ira ilayhi abinda aka koyi cikin zuciya sai a bar shi ga Allah fa innahu al-alimu bi tabdili Allah shi ya san abin masani ga fifikon imanin na wani akan wani wa rubba amatin tabdilu al-hurra fi da yawa baiwa ce amma ta fi iya imani na kwarai wa hada ta'nisun bi nikahil ima wannan kamar an ɗebe mutum eh, kewa ne ba laifi in dai lalura ta same shi ta auren bayi shi aura ba dukkan min ba ku duka daidai kuke wajen imani da ƴaƴa da bayi duka wajen imani wani bai shi wani ba sai wanda Allah ya fifita wannan hannun Allah yake antum hunna sawa'un ku maza da su duk ɗaya ne ɗaya ne fi dini ga addini wala tastankihu min nikahin kada ku dore kyama ga auren su matukar dai ta ce musulma ce wanki hukun bi Ali inna ku aure su da irin shugabannin su wato sai kenan ubangijin ta shine waliyinta wa atuhunna hunna kuma ku ba su sadakin su bil ma'ruf kamar yadda shari'a ta ce min gairi matsalin ba kada kai ka rike ka bayarwa wa na kasan kun ba za a rage ba kuma sai dai sadakin an bata ubangijin tana iya karbewa ba kamar uba bane uba in an bada sadakin ya shi baya iya ci sai dai ya mata kayan dakin ta da shi amma ubangiji in an bada sadaki yana iya kenyewa domin bai wasu ce ta duke shi ce musa na ta wato ku yi aure da niyyar tsare kanku daga zina wato da niyyar kane kai gaira musafi hatim wato ba wai abin nan taho mu zauna zaman zina ba ba a yin haka da wala za ta mutakhadhat akhdan kuma ba masu wato um, musafi ta masu yanzu na bayyane za ta mutakhadhat adan wanda yake zama ana abutta ana zina a sirke eh wato eh, wajibu akhi la yazmuna bihin sirra thumma zakara hukumuhun idza zanaina wa sannan bayan haka nan in sun yi zina ga hukunci fa qala yace fa idza usanna in ya zan sun kai aure su bayi mata to ai in a tayi ba shi to sun ka zo da zina fa alaihin na su al musanata akan su akwai rabin abinda akan yaya mata na haddi wato kenan tunda ya zan rabin haddin ya ake yi mata ba za a kashe ta ba domin babu rabin kisa sai dai a yi mata bulala hamsin haka nan bawa shi ma in yayi zina za a yi masa bulala hamsin domin babu rabin kisa wannan kishi a kiyasi domin ba yi hukunci ba ambaci bayi maza ba sai an ka ambaci bayi mata amma fa auren da an kace a yi ba an ciya ya halatta mutum ya auri baiwa ba ga wanda ya ji tsoron yin zina daga cikinku wato in bai yi auren nan da baiwa ba wato zai yi zina kuma bai da kudin abin nan ba shi da kudin da zai auri ɗiya kuma bai iya zama bai yi aure ba to wannan shi na iya da da dan kundinsa kaɗan ya aure baiwa wato asluhu ko wato al'anat aslu mushaqqatin eh, sumiya biha azina eh? al-mashaqqa wahala سمي بها الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة domin wata wanda ya zina wata za a yi mai musiba to duk wanda ya tsoron musiba ba shi da hanyar da zai aure ga ɗiya yana iya auren baiwa wato daga cikin ku duk layin mallah ya kafu min harara. amma wanda bai tsoron shi zina in bai yi auren ba to ba ya halatta ya auri baiwa domin zai bai da ƴaƴansa bayi kun gane ko wala yahillu lahu nikahu ba ya halatta gare shi auri baiwa wa kaza man a tawla qurratin haka nan wanda yake yana da ikon ya biya sadaki ya auri ɗiya. ba ya halatta shi auri baiwa wa alaihi malikum bisa ga wannan malik yake wa haraja bi qawli man min fatiyatukum mu'minat da yace kun bayin ku waɗanda amumin mu'minnai wato ashe banda bayi kafirai waɗanda yake ba ahli kitabi ba wala yahillu lahu nikahu ba ya halatta ga mutum ya auri baiwa kafira wanda yake ba kitaba ba kuma ba ba yahuda ba walau adima ko da ya rasa abin ya rasa dukiya wa kuma ya yi tsoron zunubi domin in ya auri baiwa wani kafiri ko kuma abin nan wanda ba kafira ba zai bautar da ƴaƴansa kenan ga wasu mutane can waɗanda ba musulmi ba illa idza kana kitabi nan sai mai kitaba ce mamlukatun lil muslimin wanda yake wani musulmi ya mallake ta amma in baiwa ce ba kitaba wanda yake baiwa wani ba kitabe to baya halatta wani musulmi shi aure ta domin zai haifi ƴaƴa su zama musulmi bayan kafiri kun gane ko wa hukuma hukumun mamlukati da musulma wato hukuncin take nan hukuncin baiwa musulma eh? wa an tasbiru khairun lakum sannan kuma ku yi hankuri kada ku auri baiwa wato ya hi muku don kada ku kasfata ku sa ƴaƴan ku cikin bauta li Allah yasira waladu raqiqan don kada ya zambawa wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai da yayyalwata mu musulmi fi dalika ثم شرع في التعقيبات على هذه الاحكام التي ذكر bayan haka nan ga wasu abin nan ta'qib kenan tsawace tsawace da gargadi game da waɗannan kunce kunce da anka yuridu Allah yuridu Allah to yuridu Allahu li bayyana lakum wato Allah na son ya bayyana muku shari'o'insa ga na addinin sa wa masalih amrikum da maslahohi ga al'amarin ku wa kun san ladina min qablikum kuma Allah na son ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda aka gabanin ku na annabawa fi tahlili wa tahrim ga halattawa da haramtawa fala tabi'uhum ku bi su wa tuba alaihim kuma Allah ya komo daga gare ku daga abin da zai kai ku ga zunubi ko ku zai kai ku ga wahala allati kuntum alaiha ila ta'ati ku bar zunubi kenan ko ku ba saba masa zuwa ga shi, wallahu alimu Allah masani ne dukun gare ku hakimu ko mai hikima ne fi ma dabbarahu lakum abin da shirya shi gare ku to ci gaba wallahu eh, eh. والسماوات أن تميلوا ميلا عظيما to wallahu an yatuba alaikum Allah na son ya tuba ga ya karbi tuba gare ku ay yuhibbu an anta anta tubu an an ko anta tubu hmm? yuhibbu ne Allah na son wata ku tuba liyatuba alaikum don ya karbi tubarku wa hu bi hadhi siga li yubni alaihi wa yuridu alladhina yattabi'una shawat Allah kuma na son na nuhin waɗannan da ke bin shawoyi sune yahudu da nasara ko ko majus aw alladhina yankihuna al-akhawat waɗanda ke auren yan uwa min al ko kuma abin nan yan uwa na wajen uba wa banatul akh ko ko su auri ƴaƴan dan uwa falamma harrama ko harrama فلما حرمهن الله قالوا للمؤمنين انكم تهلون بنت الخالة لو كتن الله حرم تودنان su waɗancan yahudu nasara sai suka ce mu a musulmi ko kuna haramtar da diyar abin nan tuhilluna bint al-khala kuna halartar da diyar inna wato kano uwa wa bint al-amma ko kuma diyar gongo ma anna al-khalata wal amma alaikum haram tare da uwayensu ita gongon da abin haram ne gare ku fankihu bintal akhi to ku aure diyar dan uwa wa bintal ukhti da diyar dan uwa fa yuriduna bidhalika suna ko fa yuriduna bidhalika an tamilu suna son wata ku karkata da wannan mailan aziman karkata mai girma Wata kenan da an karanta muku wannan ai daidai yake da wannan diyar dan uwa ai daidai take da da diyar inna ko ko diyar goggo wajen nisanta ko ba haka ba to wato suna son wato suna kawo wannan shubha ne don su karkatar da ku ayat adlu karkata al haqqi da gaskiya bi irtikabi ma kurrima alaikum ga yin abin da an haramta muku wa takunu mislahu ku dan ku kwatan su domin inda duk mutun ya san wannan haram ne yayin shi da gangan da walakantawa ya koma kafiri amma fil yahud wa nasara ga yahud da nasara da majus wa zahirun wa bayyane ne su kafirai ne li'annahum ya'taqiduna annahum ala haqqin domin suna itikadin wannan da abu da suke yi gaskiya ne wa ma fi zunati amma ga masu zina fa inna man yutila bi mihnatin wanda an ka jarraba da wata jarraba yayi ta yayi zina yajibu an yusharika fiha ghayruhu yajibu an yusharika fiha ghayru idan mutum yahibu ne yahibu an yusharika fiha ghayruhu yana son wani sa ya tarewa da shi ya tafarraq Allahu alaihi wa ala ghairi domin idan mutum yana laifi to son yake duk mutane su zan yi irin laifin nan mm. don kada a zarge shi shi kadai mm. eh, kuma mm. eh, saboda haka wato kada ku bi mai yin zunubi in kafiri ne kun zan irin shi in eh, musulmi ne mai fasiki abin nan shi ma yana son ya karkatar da ku don kada a zargin sa shi kadai الله عن تفعوا عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم الله ناصر يسوقك إيمكم يسهل عليكم أحكام شريعة Mai dan muku hukunce hukuncen shari'a da sauki kullu habiyya da suke falam yusaqil alaikum at-takalif bai tsananta muku wato abin nan kallafawa ba kama fa bi bani isra'ila kamar yadda aikata ga bani isra'ila hadha ala haddi qawli yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah na son sauki gare ku bai son tsani gare ku wannan auren abin nan don haka wato waɗannan da an ka hana don zumunta da kuka gani wato akwai wata hikima karkashi in gidan na akwai wani cuta yanzu sun kai aure cutar nan sai tana nan sai ta samu ‘ya'ya amma inda duk an ka fita daga waɗannan wata ko akwai cuta sai a ɗauko wani jinsi a surka saboda haka cutar nan sai ta mutu kun fahimta ko? ta eh, abin nan aure inda duk an kai shi tsakanin zumunta da zumunta haka kwarai ya ɓaci kuma sai zumun ta ɓaci hmm. wato kenan akwai cuta zahiran wa baɗina mutane ba sani ba eh. Ifa eh, an halicci mutum mai rauni la ya fi al misai bai iya zama babu mata kun bai barin shawa don haka wato an halitta mutum an kai waɗannan hukunce hukunce don a rarrage to ci gaba يا أيها الذين آمنوا تاكلوا أموالكم بينكم بباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما Eh, sun mashara'a fi bayani ba'al ta ya shiga ga bayanin wasu abubuwa da an ka haramta al muta'alliqati bil amwali wal anfus da ke son ratayu ga dukiyoyi da rayuka kitira bayanin muharramat al muta'alliqati bil ibda'i bayan ya ambaci abubuwan da an ka haramta waɗanda sun karata ga abin jima'i shi buzan li huquqid du'afa don tsarewar haƙoƙin masu rauni faqala yace ya ayyuhal na amanu ya ku wadannan imani la takulu amwalakum bainakum bil bali kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da ƙarya wato da yaudara shine haram fi shari ga shari'a kan riba wal kamar riba da kwace da sata illa an takuna tijaratan sai fa in ya zancin dukiyar nan da fatauci ne ai ta kudul amwalu amwala tijaratan fatauci ne sadiratan an taradin minkum ka bashi ya karba wani kun yarda da juna wannan ko da ka yaudare shi ba da wayo kwarai ba komi. kun gane ko wadi bi nafsin da daɗin rai falakun falakun an takulu wa kun sa ku ci yana yiwa abin ba shi kenan sai dai kada ka ɓoye aibin da a cikin abin sayarwarka wa kusa tijaratu an keɓance fatauci bi zikir da ambato duna gairi ya bai ambaci saura ba kalhibat kamar kyauta shi ma kyauta ai abin cin dukiya ne ko والصدقة والوصية لأن التصرف في الأموال بها لأن أسباب لأن لأن لأن التصرف في الأموال بها domin wata da kwatauci ake tasarrufi wajen dukiyoyi wata wanda yake tsakanin mutane. Mun fahimta ko? Li'anna asbabar rizq muta'alliqatun biha wato sabubban arziki wato ya rato da fatauci galibin ga galibi ba da kyauta ba don kyauta ba kowa za a ba ba sai kuma eh, wanda an kaso a ba wali annaha arfaq bi zawul muruati kuma yin fatauci ya fi eh, abin nan tausasawa ga masu mutunci don kaga mai mutunci bai tsaya jiran kyauta bai tsaya jiran sadaka bai tsaya jiran wato abin nan sai dai ya tsaya da haƙƙinsa bi khilafil hibat banda kyautanni wa talabi sadaqa da neman sadaka kaga ta wannan ba ga masu mutunci bane kuma inna akal al-amwal bil bal sannan cin dukiya da da ƙarya shamilun hatta akala mali nafsihi bil bal ko da cin dukiyar mutun ya cita da ba da gaskiya ba ya hade wa huwa haqu fil ma'asi ne kai amfani da dukiyar ka ga zunubi kaga dukiyar ka ce ka yi amfani da ita amma duk da haka eh, abin nan ne zalunci ne ya ba abin nan karo ko ya ba abin nan ya yi amfani da inda shari'a ta hana wa aka duha bil haƙi in faƙu hafi ta'ata amma cin dukiya da gaskiya shine wato ka ciyar da ita inda Allah ya ce a ciyar ko shi zan ba kamar ci da iyalinka ko kuma manduba kamar sauran ayyukan alheri kun fahimta ko to mhm. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا to wa man zalika ko eh ban kare ba sun mu bayyana hukumar katalin nafsi bayan ya ambaci cin dukiya haram taka ko ta wani sannan ya ci gaba da cewa sun mu bayyana hukumar katalin nafsi wa kala. wala an kusa kada ku kashe rayukanku kabi, mayu addi ila halakiha duk abin da zai kai ga halakar da rai an haramta muku koyi ayyan kana ko menene fi duniya cikin duniya wal akhir da lahira ruwi an rawaito na abi huraira kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama man taradda min jabalin fa katala na fa huwa fi nari jahannam wanda ya gangaro daga dutse har ya fadi ya mutu to yana cikin wutar jahannama ya taradda fiha khalidan sai ta ana azame dutse yana hawa cikin yana faduwa ah, mukhladan wato khalidan mukhladan yana mai dawama ciki fiha abadan wa man man wanda ya kurba sun man mandafi faqatal nafsahu ya kashe kansa fa sammuhu fi yadi dahin nan yana nan cikin hannunsa ita hasafu yana kurfin safi na ari jahannama halidan fiha abada, ya dawo ciki yana tasha na yana kakkace masa hanji wa man qatala nafsahu bi hadidatin wanda ya kashe kansa kuma da wata yuka ko wani bakin karfe fa huwa yata'awwaju biha zai fi badani zai yi ta jin zogi yana jikin suka kanshi da wannan abu cikin cikinsa fi na jahannama cikin wutar jahannama khalidan fiha abada kun fahimta ko to wato wannan ya shi ya nuna kenan wanda ya kashe kansa ba a iya ce masa kashiri amma mutanen kwarai ba za su yi masa sallah ba wa iza wa iza hurrima ala al insani an yi wa kasal nafsi in yazo an haramta ma mutun ya kashe kansa fa nafsu gairihi min babi aula to kashe ran wani fa an ce ka kashe ranka wanda yake ka mallake shi ko naka ne haram ne to kashin ran wani fa shi ya fi tsanani kenan iz mawdu'ul ayati al muhafazatu ala al iktisar domin a sura abinda take an hukunci wato yin adalci wato ga yin abin nan ga yin ga masu rauni iz mawdu'ul ayati ba aya ba wato maudu sura ne eh mawdu'us sura wato abinda take karantarwa ita sura wato tsarewar ayin adalci ga abin nan masu rauni inna Allah da bikum rahima wato Allah ya zan mai tausayi gare ku fi man ihi lakum min zalika da ya hana ku kashin kanku balle ku kashe wani wa qaba ala bayani al-ahkam al-mazkura sannan yayi taqibi ga hukunce hukunce waɗanda an ka ambata fa qala yace ci gaba to wa man kana zalika ala Allah yasira wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka nan ai ya aikata abin da anka hana shi min qatalin nafsi na kashin rai al muharrama wanda anka haramta li'anna zamira yaudu ila aqrabi mazkurin domin kullun in an kai magana kamar ka ce zaidu zaidu da amru ya zo ko amru ya zo kenan wanda yake kusa duk shine abin nan wakilin suna zai koma gare shi da miri zai koma audu da amru ya zo inda ka ce sun zo wannan sai su koma gare su duka kuma yau ko wato yanzu mun yi magana abubuwan da an ka haramta sannan ka ce wanda ya aikata wannan ashe kenan kashin kai wakila inna qatalan nafsi wa akala al-mali bil bali cin kashe kai da cin dukiya da haram fahuma makuran su wanka matafi a cikin wannan aya don haka nan kenan gare su dai wanda ya aikata haka nan wakila min kulli ma nuhi anhu wanda ya aikata duk abin da an ka haramta min awwal surati ila kuna tun daga cin dukiyar marayu da rashin gado da yin abin nan auren wanda an ka hana duk azakuwa nan duk wanda yayi haka udwanan wato alhali ya keta da haddi ya san Allah ya haramta yayi wa zulman kuma bisa ga zalunci da gangan yayi fa sawfa nuslihi nara Allah ce za mu kone shi da wuta za mu kone shi da wata wuta ya tariku zai kone cikin ta wa kana zalika Allah yasira kuma kone shi ba abu ne mai wuya ga Allah ba abu ne mai sauki kamar mutum mai miliyan da yawa ya dauko abin nan na naira ya dauko eh, abin nan naira guda ya je wuta <laughs> to ci gaba عنكم سيئاتكم مدخلا كريما to zunubai iri biyu ne akwai zunubai manya akwai zunubai ƙanana in ta ishe nabu ka ba'ir matan hauna anu in kun ka nisanci manyan zunubai waɗanda an ka hana ku daga gare su wa hiya ma warada alaiha wa idun duk abin da mutum an ka ce in yayi ga sakamakon shi wuta ko kaza to shine babban zunubi kalkasali kamar kashin kai wa zina da yin zina wa sarikata da sata wa an ibn abbas an ruwaito daga ibn abbas hiya ila sabu mai ta aqrab wato sun shi kusa ga 700 hmm? eh wato manyan zunubai kusan 700 700 duk abin da an kace haram to in kun ka tsare kanku daga gare su nuka fira an kun sayyat ku za mu karkare muku kanana ba sai kun nemi gafara gare su ba Eh, kamar abinan dibin eh, zina haram ne to dibi da kubla da wane ne waɗanda yake yana yi wa mutum a rinjaye shi yarsu wannan ba sai ka ce na tuba in kai alwala ko kai sallah ko kai azumi duk waɗannan Allah zai shaye su wannan da silkum murkhalan karima wato za mu shigar da kuma shiga mai kyau matuka kun nisanci manya to ƙanana ba sai ka tuba ba ah, kuma Allah zai karkare su ya shigar da ku cikin aljanna Ah, wato ne mashiga ta karinci ne aljanna kun fahimta ko babban zunubi shi a tilas ne mutum ya tuba karamin zunubi ibada na karkare shi eh, ci gaba ولو تتمناه ما فضل الله به بعضهم على بعض na نصيب ما كسبوا وللنساء مما كسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم to sun eh, sun maraja siyaqu ila dhikril manhiyati wato an ka komo ana ambatar abubuwan da an ka hana wal mamurati da wanda an ka ake umarni a yi lil irshadan shiryar da mutane wa taqawiyatil mujma'il insani da hadawar da karfafawa gan haduwa al'umma ta musulmi li iqamatil qisd bainal afrad don tsaida adalci tsakanin wato kowane mutum don kowane mutum ya zan shi kadai kuma mai rauni ne yana bukatar taimako to sai an tsare waɗannan hukunce-hukunce da aka tafe sannan za a iya taimakon juna faƙala liƙamati liƙamatil kisdiyen bayan da faƙala wala ta tamanna ma faɗar laubi ba da kun al'abal kada ku ne kada ku yi burin abin da Allah ya fifita wasu wasu ku da shi sashen ku akan sashe eh, kana da abin nan kana da samu samun nan duk yadda kai za ka ga wanda ya fi ka samu to kada ka ce tilas sai ka zan kamar yadda wani zama haku ita asada a haku kashe ku ko kun wanda kun eh, ko ku ka ganshi abin nan da tuwahi masu kyawo ko halitta mai kyawo ko kuma mutane na son shi kai ba su son ka ko kuma duk dai wato abin nan hasada kenan eh, dan nan za ka shigo ka kaddara wanda Allah ba Allah ya bashi in kana hasada shi don me ya samu kenan ka ce Allah ka yi kurewa ga bashi kun fahimta ko eh wato ya koma ga abin da sabon Allah ne babba wato kace Allah ya yi kure min jihatin duniya wa dini wato wannan falala ko wajen a duniya ne ko wajen addini ne li Allah yu addini ta hasu domin kada wannan ya kai ga hasada wata bagul da kin juna li anna fit tamanni ta'alluqul bali wa nisyanil ajali domin in mutum na ta guri ci da sai na yi kaza to zai sa wato kenan zuciyar mutum ta koma ga abin nan da yake so ya manta da cewa ajalinsa ya yi kusa yana cikin gurin har ya mutu kwaram ya wada cikin rami bai ya manta da Allah lir rijali nasibu min maktasabu maza suna da rabo ga abin da sun ka aikata wato ko na jihadi ko na waninsa walin ina nasibu mata ba suna da rabo min makasan sanna ga da sun ka aikata min ta lahi na ta'a ubangiji wa ta'atar wajinna wato da maza da mata kuma duk dai kada mace ta ce don mi ba ne namiji ba yin ta mace nan yafi kun gani duk wani babban mutum wanda a cikin duniya uwa shi ta yi renonsa ko ba haka ba to ashe kenan babu namijin da shi mace babu mace da ta shi namiji duk abin nan taimakon juna ne mun babu wannan babu wannan to wa hibdu furujihinna kuma da tsarewa abin ta'a Allah da ta'a ga mazan su da ta'a tsarewa farjojin su wa kullum kulli fariqain hadhun kowanne yana da rabo ya khussuhu wanda ke kebance shi min al'amal na aiki aikin mata maza ba su yi aikin maza mata ba su yi wa yuqabilu bihi amal al-fariq wa ta kowanne aikin sa ya yi muqabala aikin wanda shi kun fahimta ko fariqil akhar waje da sababu shi samu da shi kamila min Allah cikakka daga Allah kun gane ko na saboda haka wato don kana namiji ka taho masallaci ka yi sallah ka haɗu da manyan mutane ka abin nan baka hima ta ka da ta yi lullube jikinta ta yi sallah cikin ɗakin ta ba ta tsare wani aiki can wanda yake kai ba ka ya tsare shi kun fahimta ko an ummu salma an ruwata daga ummu salma qalat tace laitana kunna rijalin wata ummu salma matar annabi sallallahu alaihi wasallam mu'mini ta ce ina dai da an an mashe maza faja hanna mun ka tai mun kai jihadi kamar yadda suke yi wa kana na mithlu ajri rijal mun ka samu lada kamar irin ta maza ko qara ala annabi sallallahu alaihi wasallam hadal sai annabi karanta mata wannan aya yace a ah, akwai abin nan eh, namiji yana iya wajen jihadi amma yana iya zakwa ya tarbi yan ƙananan yaya kamar yadda kuke yi <laughs> to eh shi ma jihadi ne min falikun in dai za kai roƙo ka roƙi Allah daga falallashi ce Allah ya bani abin da abin ya ya hukunta min kuma ya bani ikon aiki da shi ban saba masa ba kun fahimta ko ay man ihtajtum ilayhi yudikum duk abin da kun kai bukata ku roki Allah zai ba ku kada kai hasada yin hasada wato abin nan fada ne da Allah ka ce yayi kuskure inna Allah kana bikum inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah ya zama sani ga dukan komai wa minhu ah, mahallul fadal in ya bada kyautar shi shi ya sani wasu kun da ku <clears throat> wata inda duk aji kyautar sa wata ya san nan ya cancanta wasu alikun wasu wabukun kasbu wata kuma in kun yi roƙo kun ce Allah ba mu wannan Allah ya aza mana mu yi aiki kamar kai noma ne in an yi ruwa kai kuka haka roƙon Allah wato wannan shine babba hmm, kana iya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. Hmm. shi ne ya zamu tashi? 33 inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah masani ne ga dukan komi wato daga ciki wato fala inda za a ba falalarsa wato um, roƙon Allah wato kasbi ne kaman abin nan Allah ya ce in an yi ruwa kai noma kaga noman nan kasbi ne in yana yiwa kai noma bai baka ba ko ba wa haka nan ka roƙa aiki ne wanda ya azama in ka yi ya baka lada kuma ya baka abin da kake so ai kullu wahidin min al wa eh, wato munawza ne ko mata ne man eh, wa min ilmihi wa hikmati kuma yana daga cikin ilmin Allah daga da hikimar shi ta'ala an hasa kullu fariqin ke banci kowane nau'i bima yunasibu ga abin da ke dangantaka da shi eh, min al-kasb min sana'a hatta yastafida al mujtamau al insani kun ga da an mai da mutane duk maza da mata jikin irin na maza kana jin daɗin zama da abin nan kun gani jikinsu daban hatta abin nan warin jikinsu daban da na maza eh, wanda yake abin nan Allah ya ya shirya kul wato ya ya ya yi haka nan don abin nan haduwar mutane kowane taimake juna kullum ma ya taji ilaihi min muqamin muqawamati kowane wato shi abin da ya samu abin da yake bukata na abubuwan da ke tsare shi maza da mata don da an mashe su zalla mata sai su mutu ya mashe su zalla maza sai su mutu saboda haka Allah ya yi haka nan kun fahimta ko wali kullun ja'alna wali kullun ja'alna mawaliya mimma farada alwalidani wal aqrabun والذين ma أيمانهم وآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. To gashi nan dai daga cikin darussa na shiryarwa wali kullum minar rijali wani nisa'i kowane daga cikin maza da mata ja'alna wale mun sanya masa asabbai masu gadon su na wajen dangin uba mun sami kuma wajen uwa ya tawallu nasar wanda ke suke taimakonsa fi fi umuri shakhsiyya ga lamuran sa wanda ke sun ke banci kansa min malil usrati bihi madkhalan ga abin da yake kowane cikin dangi kun ga dangi za su taru a ce wannan na dangi ne a taru kowane mun sami dangin sa wanda yake in abu ya shafe shi za su taru su taimake shi min ma tarakal walidani ga abinda uwaye sun ka bari wal aqrabun da dangi min zurriya fa yusaidu ba'dhum balan saboda haka sai dangi su taru a taimaki juna li takawwal usratu domin kabila ko kuma abinan usura abinda bai kai kabila ba wato gida za a ce gidan wane ta sai su taimaki juna to ya ni iyali wato yana yiwa abinan ka da uku da kai da su da ka ammobi da wane ne duk ba sai a taru ba ni muke ce mu irin wannan dangi kenan eh wato ba an yi nisa hayyazan kabila ba ka gane ko to a ina ne walladina aqdar aymanukum wadanda yake rantsoyin ku sun kullu da su bi an ta'ahatun kun yi alkawali ma'ahun tare da su alal nusrati fil mu'amalat ga taimakon juna wato ba cikin usura yake ba ba cikin dangi yake ba amma na daban ne kun kai wani alkawalin taimakon juna ko kun kai wani kamfani ko kun kai fatauci ko kun kai auratayya to wannan fa atu ku ba su raban su min lamma na da muahada wato kamar yadda alkawalin nan yake wato ku ba su don ka san kowane an san haƙƙinsa ai al muahada ko wala tukhalifun kada ku saba musu lil adi alkawari wala takunu kada ku yi yaudara fil mu'amalati ga ayyuka in fatauci ne in abin nan aure ne ko menene dai wanda kun ka kulla wani abu to ku ba kowa haƙƙinsa kada a yaudare shi inna allaha kana ala kulli shay'in shahida allah ya zan halarci ga komi wato kakkai dan manin ba yana yana kallon ku Eh, ai mutsali a mai gani wa minhu halukum daga ciki akwai hali ayanku fi hibzul uhud daga tsarewa alkawla wal amanatu da amanoni to ci gaba ثم بين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما من فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا على سبيلا إن الله كان عليا كبيرا to bayan ya faɗi taimakon juna cikin dangi na kusa to kuma in an kawo ga gida wa'adda mulkin gida wato a sarkin gida Sun ma bayyana nizamul manzil tsarin gida walƙiya da tafi ga shi, ta shugabanci ga gida wa a rike da shi ba ƙala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su masu tsayuwa su adda iko akan mata yu'addibu kunna su za su ba yin ladabi wanda ya saba shi zai ladabi wa ya khuduna ala aidihin kuma in ya takarkace aikin sa ne ya maishe ga hanya wato kamar su ko wani mai gida shi asarkin gida nan maza su asara gida bisa ga mata kun gane ko bima fadalallahu ba'dahum ala ba'd don kun da Allah ya wa wasu akan wasu domin Allah ya fifita maza akan mata wato bi tablilihi lahum alaihin bil ilmi galibi zaka iske maza sun yi ilimi wal aqal sun yi sulhin hankali wal walayati kuma sune da walici sune da shugabanci na abin nan kulle kullen abubuwa don haduwa da wasu maza da abin nan wasu mutane wa gairi zalika wa bi ma'ana kuma kuma ba wannan ɗaya ba sun ba da sadaki ko kuma suke ciyarwa ashe ya kamata zan so asalin kunan gida wanda don sadaki wannan kan da ciyarwa wa ana abi huraira an ruwato daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam kala لو لو امرت لو لو امرت احدا ان يسجد لاحد دا زين امرتي دا نا امرتي وني wato da zan umarci wani ya yi sujuda don eh, saboda wani la amartul mar'ata an tasjuda da zauja da na umarci mace ta yi sujuda ga mijinta kun fahimta ko da yana yi wa wani yawa wani sujuda da na ce mace ta wa mijinta sujuda amma bai yi wa fasalihatu wato mata na kwarai qanitatu masu ta'a ga mazan su. hafizatu lil gaito masu tsarewa ne ga gaibi wato kenan ko mazan suna nan ko ba su nan za su tsare ba za su abin nan tafi su yi zina ba li furujihin wa gairi ha min gai min zuwa azwajihin inda mazan su ba su nan za su tsare haƙƙin mazajen su bima hafaza Allah alaihin don abinda Allah ya wajabta musu tsare hay su ausa alaihin nan azwaj lokacin da yayi wasikin maza su tsare haƙƙin su su kuma akwai haƙƙin maza akan su tsare su ko suna nan ko ba su nan wallati ta kafu kunna to mace waɗanda kuke tsoron abin nan in ta'a gare su mace wadda yake ana tsoron za ta kin ta'a ga mijinta ko wajen eh, abin yin aikin da ya dace da ita ko kuma wajen saduwa da ta yarda da mijinta da sauran da haƙoƙinsa ta ƙi. farkon abin da za a yi musu fa'izuhunna ku yi musu wa'azi kada da an kace an baka mulki akan ta ka faɗa ta da duka wa'azi ake farawa khawfuhunna Allah ku tsoratar da su Allah wajruhunna fil madaji in gargadi yaki to ka ƙaurace mata kada ka kwanta akan shinhidarta itazilu ila firashin akhar ku koma daban ko hawa ta shinhida eh, ila ko eh, in azharna da har in sun ka bayyana dai sun ki yin ɗa'a kamar yadda kuke so to in wannan kuma kauracewa ya ki amfani mai tsaurin kai ce wadda rubuhun nan kuna dukar su darban garin barahin duka wadda yake ba mai tsanani wadda ke kashe kashi wadda ke kare kashi ba in lam na bil ne in ya zan kauracewa ba ta yi amfani ba wa ina aqan lakum amma in kai gargadi ta yi da'a wala tabgu alaihi nasabila to ka ku nemi wani hanya kuma akan su ai tsarikan hanya ila darbihin na zulman bisa ga zalunci matukar kayi gargadi ta bari to da shi kenan babu sauran duka inna Allah kana aliyan kabira Allah ya zama ɗaukaki ka tuna duk ikon da aka gare kai Allah da saboda kai kuma kada ka yi tsammanin kana da abin nan jiki babba ka ketare ta abin nan ka tuna Allah sama da ƙasa da sama da ƙasa duka sammai bakwai tsakanin eh, abin nan ya tsabi ne na hannun ubangiji ban iya kaddara ba hannu Allah bai da hannu irin namu amma ya ce suna tsakanin usbu ainihin usbu rahman duka <laughs> saboda haka kaka ga karhinka da abin nan naka eh, ka tashi kai ta faɗa ka zan dodo cikin gida إن يريد إغماء suka san wato abin nan wato sabanin da a tsakanin su wato kenan wannan abin nan majibinta al'amuran su ko kuma wasu da a imma ko kuma shugabanni wato an ka kasa gane kan maganar to sai bainahu kuma tsakanin su bainar zauje ne wal ilafatu lil ittisai akwai al wal ilafatu ai shiqaqan bayin shiqaqan bainin ma an kuka ji tsoron sabani tsakanin su aka kasa ganewa ko ba su haka wannan hadisa sai a samu mutum biyu guda daga cikin danginta guda daga cikin danginsa shine ko ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min Aliha. wa aiki mai hukunci guda daga cikin danginta mai hukunci guda daga cikin dangin dangisa kun fahimta ko wato maza biyu ويوكل الزوج ويوكل الزوج حكمه في في طلاق وقبول إول عليه شي مجي كامي يوكل ناشي sai ya ce ko ni ka gani in kaga a rabu ya fi ka raba in kaga ka amshi kuɗi abin nan hulɗi ya fi ka yi kun fahimta ko wata wakilu hiya hukuma ita ma haka maha ita ma ta wakana nata fil ikhtila'i wato ga yin hulɗi abin da ya dace duka ko a rabu ba kul'i ko da kul'i idan na ɗauka ishtahida ne shi kenan waɗannan mutum su ta su yi binciken al'amari kun ga wato kenan an sa bi ah, sunan shi kwamitin bincike kenan wai wakil zauji hukuma hu eh, fi talaqin wa qabuli iwalin alaihi shi miji kamin ya wakala nashi sai ya ce ni ka gani in kaga arabu ya fi ka raba in kaga ah, ka amshi kuɗi eh, abin nan khul'i ya fi ka yi kun fahimta ko wata wakilu hiya hukuma ita ma haka ma ita ma tawakkala nata fil ikhtila'i wato ga yin khul'i to abin da ga ya dace duka ko a rabu ba khul'i ko da khul'i duk na dauka ishtahidani shikenan waɗannan mutum su ta su yi binciken al'amari kun ga wato kenan an sa bi sunan shi kwamitin bincike kenan yin wakilu zauji hukumahu fi talaqin